kimanin miliyan 117 na dalar amurka kwatankwacin miliyan 200 na sefa ne za a kashe domin samar da wutar lantarki a birane da karkara ta hanyar wannan shiri da zai shafi makarantu da asibitoci da wasu ofisoshin hukuma a wani yunkurin faɗaɗa yawan mutanen da ke samun wutar lantarki daga kashi 19 daga cikin 100 na jama'ar niger mai yawan mutane miliyan 22 zuwa kashi 40 daga cikin 100 kafin shekarar 2025 a yanda shirin ke fatan faɗaɗa yawan masu samun wutar lantarki zuwa kashi 60 daga cikin 100 a shekarar 2030. Alhaji Ibrahim Yakuba shine ministan makamashin Niger. Kasan muna da kamfanin mai ba da huta cikin birane shine ake ce ma Nijelek. Duk inda ya kamata a kai wayoyin huta mun yi tsari za mu gina wayar huta wajen kilo 270. don a ƙara garuruwan da basu da huta a basu huta wanda suke da huta kuma ko da wuraren su basu da wasu basu da a ƙara kawo su a hada su ga wannan wayoyin na lantarki wanda dama akwai su yannan na biyu wanda su ba su da hutar eh, lantarki ta nijalek amma garuruwa ne wanda suna daban-daban an lissafa su kuma za a kai musu wuta ta ta musamman wannan shiri a ɗaya bangare zai mai da hankali wajen kafa matsakaitan tashoshin samar da wutar lantarki da hasken rana a ƙauyuka kimanin 500 da birane 79 waɗanda za a mayar da al'amuransu a hannun 'yan kasuwa in ji wakilin bankin duniya a Nijar han Forates. L'environnement en particulier, ça va aider avec la lutte contre la désertification. Ya ce wannan shiri na haske mataki ne da ke hangen kare muhalli, sannan dama ce ta kawo ƙarshen bambancin da ake fuskanta a tsakanin maza da mata wajen samun damar cin moriyar wutar lantarki har ma a wajen tafiyar da harkokin makamashi. dans le secteur de l'énergie, notamment au sein de la Société nigérienne de l'électricité Nigélec. ya ƙara da cewa wannan shiri zai ba da mahimmanci wajen ƙara yawan matan da za su yi shugabanci a fannin makamashi musamman a kamfanin wutar lantarki nijelek sannan haske zai ba da damar ƙirƙiro da hanyoyin ci gaban al'umma a fannoni da dama Le projet a un transformation. mutane miliyan biyu da rabi ne ake hasashen baiwa damar soma samun wutar lantarki a tsawon shekaru biyar na wannan shiri na haske wanda kashe hamsin daga cikin ɗari na kuɗaɗen da za a kashe wajen gudanar da shi ke matsayin tallafi yayin da ɗayan kashe hamsin ɗin ke zama rance da gwamnatin nijar za ta biya a shekarun da ke tafe sule muni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar